وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل كتاب الصلاة باب صلاة التطوع لتاب بلوغ المرام ابن حجر الأسقلاني wanda ya rasu hijira na da shekara 852 shekararsa 584 rabuwansa da duniya a yau rahimahullah wajazahullahu an na anil islami khaira za mu ci gaba daga kan hadisi na 395 kuma wannan darasi yana karanta da mu hukunce-hukunce guda takwas waɗanda suka shafi sallan dare da kuma wujiri وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكر بحديث دذا علي بن أبي طالب الله يقال مسير دا ينشوى قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة يتصلر وتري باتيل البتي كمري ينين صلر فرلا ليس الوتر بحتم laifar witro bi <clears throat> ita sallar witri ba tilas bace kamar yanayi na sallar farilla walakin sunnatun sannaha rasulullah <clears throat> sai dai sallar witri sunna ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ta rawahu an-nasa'i al-imam an hadisin yana kitabu qiyamil layli wa tatawwu'in nahar babul amri bil hadisi na 676 wa tirmidhi haka nan al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin yana abwabul witri babu ma jaa anna al-witra laysa bihatmin hadisin Ya ce wa hasadahu kuma al-imam ya ce hadisin yana da kyau wal hakim wa sahahahu ya rawaito hadisin kuma ya inganta shi hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2274 da sahihu sunan ibn majah hadisi na 959 da sahihu targhib hadisi na 590 wannan labari na ali bin abi talib maganar ali bin abi talib tana nuna cewa sallan dare da kuma wutiri ba tilas bane sallan dare da kuma wikiri ba tilas bane don haka mutum yana iya dainawa yana iya bari bai yi laifi ba wajen Allah wa huwa sarihun fi adami wujubil witr <clears throat> sayyiduna ali ya fito a fili karara ya tabbatar da cewa witri ba wajibi bane wannan shine hukunci na farko da ibnu hajar yake kokarin karantar da mu ibnu hajar yana tabbatar mana sallan witri ba dole bane haka ma sallan dare ta wani hanya ya tabbatar mana wannan ta maganar sayyidina Ali bin Abi Talib da dai a ce an samu wani sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gabatar da fahimtarsa da ta saba mata sayyidina Ali sai a ce eh, sallan dare tana iya zama farilla wala yu'lamu lahu mukhalifan min as-sahaba babu wani wanda ya saba masa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin dalilai waɗanda suke nuna cewa sallan witiri ba dole ba ne haka ma sallan dare shi ne hadisi na gaba wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma an karɓo hadisi daga jabir bin abdullah allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon allah kama fi shahari ramadan <clears throat> ya yi tsayuwan dare a cikin wata ramadan sun mantabaruhu min alƙabila sun jira shi washe gari idan aka ce alƙabila ana nufin washe gari sahabbai sun jira annabi sallallahu alaihi wasallam falam ya furuj bai fito daga gidansa ba waƙala kuma ya ce in inni fashitu an yi taba alaikumul witiru ni na ji tsoro ne kada a wajabta muku sallan witiri shi ya yasa nake fitowa رواه ابن حبان الإمام ابن حبان يروي حديث ينا كتاب الصلاة باب الوتر ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة حديثنا دبو تاريخ بيدا ترى يندى لفظ يزو آه، صحيح ابن حبان عن جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يا إيمان صلى في شهر رمضان jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sallah a wata ramadan samana raka'atin raka'o'i guda takwas wa autara sai ya yi wutiri kunga wannan hadisin yana nuna babu laifi don an yi haka domin da dama akwai waɗanda suka ringa korafi a cikin wata ramadan saboda akwai limamin da ya jera raka'a takwas gare su sannan ya yi wutiri abinda jabir yake cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ya musu sallah rakawai takwas wa autara falamma kanat alqabila wa shagari ijtama'ana fil masjid sai muka hadu a masallaci wa rajauna an yakhruja ilaina muka yi fatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu falam nazal fihi ba mu gushe ba a masallacin muna ta jira hatta asbahna har gari ya waye wato har asuba ya rike mu ثم دخلنا فقلنا muka shiga muka ce ya rasulullah ijtama'na fil masjid mun hadu a masallaci fa wa rajawna an tusalli bina muna fatan ka zo ka mana sallah fa qala sai ce inni khashitu ko kuma inni karihtu an yuktaba alaikum alwitr ne ina tsoro ko na kyamaci a wajabta muku sallan witr hadisin yana sahihu ibnu kuzaima kitabu salati juma'a wa abwab dhikr alwitr hadisi na dubu da bakwai saboda haka wannan hadisin ibn hajar ya kawo shi saboda ya tabbatar da cewa sallan dare da wuturi ba wajibi ba ne da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ci gaba da limantar sahabbai a watan ramadan wato kiyamu ramadan da ya sa ya ci ci gaba saboda tsoron kada Allah ya farlanta tsayuwan dare gare su kada Allah ya mai da shi ya zama farilla gare su shi ya sa ibn al-munzir a kitabul awsat hadisi na 2482 yace yadullu hadha al-hadith ala anna al-witr wa qiyam al-layl ghayru maktubin farbuhu ala an-nas wannan hadisin yana ishara da cewa da witri da qiyamul layl da witri da nafilan dare kowace nafila ta dare ba a tilasta ta ba ba a farlanta ta akan mutane ba ji al'imam ibn al-munzir wanda shi ne ya sa ibn hajar ya kawo hadisin jabir a nan saboda ya karfafa bayanin saiduna alibinu abi talib a kan cewa sallan wuturi ba farilla ba ce kamar sallolin farillai ba farilla ba ce sunna ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta ta ga al'ummarsa amma ba dole ba ne ga kuma bayanin jabir bin abdullah kaga ya karfafa wannan fahimta a hukunci na biyu wanda yake so ya nuna mana game da sallan dare da kuma witiri shine hadisi na gaba game da lokacin da ake witiri wa an kharijata bin huzafata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga kharija bin huzafa Allah ya kara masa yarda kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce inna Allah amaddakum bi salati lalle Allah ya muku ƙari da wata sallah a maddakum zadakum don akwai wata riwayar da ta zo da haka inna Allah a maddakum bi salatin Allah ya muku ƙari da wata sallah fiye khairun lakum min humurun na'am wannan sallah ta fi alkhairi gare ku fiye da jajayen rakuma wato wannan sallah alkhairin ta yana da yawa ya fi a ce an baka dukiya mai tsada ta duniya kulna muka ce wa mahiya ya rasulallah wace sallah kenan wace sallah kenan Allah ya mana kari da ita kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alwitr Allah ya muku kari da sallan witr ma bayna salati al-isha ila tulu'i al-fajr daga tsakanin sallar isha har zuwa kullan al-fajr wannan shine hukunci ne idan kana son sanin yaushe ne ake witr yaushe ake qiyamul layl daga sallar isha zuwa sallar asujir wato kenan mutum ma yana iya yin witiri bayan sallar isha dan yayi witiri bayan sallar isha ba laifi bane ila tulu'il fajr rawahu al-khamsa malamai biyar suka rawaito hadisin nan illa an-nasa'i banda al-imam an-nasa'i wato yana nufin malamai hudu الإمام أبو داود كتاب الصلاة باب تفريع أبواب الوتر الإمام الترمذي هنا أبواب babu ma ما جاء في فضل الوتر sannan alimam ibn maja yana kitabu iqamati salati babu ma jaa fil witri yana sunan daraqutni kitabu witri fadilatul witri da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim shi yasa yake illa an-nasa'i wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta hadisin a littafin sa al-mustadrak hadisi na 1189 wannan hadisin ya inganta sai dai cewa hiya khairul lakum min humurin na'am kamar yadda malamai hadisi suka yi magana wannan maganar ita ce bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda ya zo a cikin irwa'ul dalil hadisin 423 da silsilatu sahiha hadisi na 108 da kuma hadisi na 1141 da ba'ifu sunan abi dawud hadisi na 255 saboda riwayoyin da suka kawo hadisin gaba babu wannan sadara babu wannan maganar hiya khairul lakum min humurin na'am amma dai hadisin gaba ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam in banda wannan wurin don haka wannan hadisin ya tabbatar da lokacin witiri lokacin qiyamul layl da kuma witiri a littafin sharhul hidayah sharhul hidaya wanda da yawa ana kiransa fathul qadir amma ba tafsirin al-imam shaukani ba littafin fiqhu ne masabar al-imam abu hanifa littafin shaykh kamaluddin bin humam al-hanafi a mujallar na farko shafin 423 yace al-witr wajibun inda abi hanifa sallan witri farilla ce wato wajiba ce a wajen al-imam abu hanifa rahimahullah amma almajiran al'imamu abu hanifa su bu su yarda da wannan fahimta ta malamin su ba suna cewa a'a sallar wikiri sunna ce ba farilla ba ce amma al'imamu abu hanifa fahimtarsa ita ce sallar wikiri farilla ce sallar wikiri farilla ce aka ce mai dalilin za a sai kawo hadisin kharija bin ku din nan inna allaha ta'ala za da kun salatan allah ya muku ƙarin wata sallah Allah ya muku ƙarin wata sallah ya ce ala ku sani wahiyar witiru ita ce witiri fasallu ha ma bainal isha'i ila tulu'il fajiri sai ku yi sallah ku sallace ta ku sallace ta domin a wannan riwaya da take cikin bulugul maram babu umarnin inna Allah amadakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin na'am sai suka ce wa ma hiya ya rasulullah qala al akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala zadakum salatan ala wahiyal hiya witr sai ya ce fa salluha nan ne umarni sai fito ku sallaci witri ku sallaci witri ma bayna al-isha ila tulu'i fajr daga tsakanin sallar isha zuwa bullan al-fajr to kaga ku sallaci witri amrun minku wa huwa lil wujub tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku sallaci witiri kaga an samu umarnin sa umarnin sa ko ya tabbatar da cewa sallan witiri wajiba ce hadisi na gaba yace warawa ahmadu kuma al-imam ahmad ya ruwaito hadisi a littafin al-musnad an amr bin shu'aib an abi an amr bin shu'aib hadisin daga amr bin shu'aib an abihi ya karbo daga mahaifinsa shine shu'aibu bin muhammad an jaddihi muhammad bin abdullah bin amri don haka jaddu amri bin shu'aib shine abdullah bin amri bin al al'az abdullah bin amri ko sahabin annabi muhammad ne abdullah bin amrin yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu ya rawaito makamancin wannan hadisi na kharija bin huzafa yanda lafazinsa ya zo inna allaha zadakum salatan ila salatikum Allah ya muku ƙarin wata sallah zuwa ga sallar da kuke yi wahiyar wutur ita ce wahiyar wutur ita ce sallar wutur hadisin kamar yanda ibn hajar ya kawo shi yana cewa warawa ahmadu an amr bin shu'aib an jaddihi nahwahu wato abdullahi bin amr ya ruwaito makamancin hadisin kharija bin huzafa hadisin yana da rauni don haka yasa ibn hajar bai fara gabatar da shi ba ya kawo magana saboda ya zama karfafawa ga hadisin kharija bin huzafa amma kamar wasu hadisai da aka samu riwayoyi da dama suna tabbatar da wannan ah, hadisin na kharija bin huzafa domin akwai hadisin abu sa'idin khudri wanda yana littafin al Tabrani akwai hadisin Abdullah ibn Umar akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Mu'az dan Jabal wanda duka Ibn Abi Shayba ya kawo su a littafin sa al-Musannaf ya jera ruwayoyin gaba ɗayan su yana kitabu salat mujallal nabi shafi na 197 inna allaha zadakum salatan wa hiya al-witr fa salluha ma bayna al-isha'i ila al-fajr daga cikin ruwayoyin shi yasa al-imamu abu hanifa yace gashi an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sallar witri ta zama farilla al-imamu ya kawo shi da lafazin inna allaha zadakum salatan wa hiya al-witru fahafizu alaiha ku kiyaye game da wannan sallah to tunda an samu canjin lafuzza yana nuna cewa ba umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam na wajibi ba <clears throat> in ka duba irwaul galil hadisin 416 da sahihul jami'i sagir hadisi na 772 don haka yasa albani marigayi albani rahimahullah yake cewa walaula annahu sabata bil adillati al qati'a fassara as-salawati al-mafrudati fi kulli yawmin wa layla bi khamsi salawati in ba dan an samu hadisi wadanda suka tabbatar da cewa sallolin farilla guda biyar ne ba in ba dan waɗancan hadisai ba lakana qaulul eh, hanafiya aqrab ila da bayanin al-imam abu hanifa ya fi kusa da gaskiya cewa sallan witri dole ne to amma saboda waɗancan hadisai bayan da za a yi a sa witri a cikin farillan salloli fala budda min al bi anna al-amra saboda haka ko da dai an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa ha fa hafizu eh, alaiha wannan umarni ba yana nuna cewa sallar wuturi wajiba ce ba balli ta'kidil istihbab sai dai saboda a karfafa maka cewa sallar wuturi mustahabi ne abin so ne bai kamata musulmi ya bar shi ba wani hada ittafaqa jamaahirul ulama ala sunniyati don haka yasa akasarin malamai suka yi ittifaki akan cewa sallar wuturi sunna ce wa adam wujubihi ba dole bane wa huwa al wannan fahimta ita ce gaskiya ha hadha ma'a tazkir albani ya ce muna faɗin haka tare da tunatarwa wan da kuma yin nasiha ga musulmai bil ihtimami bil witr cewa su mai da hankali su himmantu game da sallan witr wa adamu tahawuni anhu kada su kada su raina sallan witr li hadha al hadith wa ghayrihi saboda wannan hadisi da kuma ire-iren hadisin domin hadisin ya zo daga sahabban annabi da yawa hadisin ya taho daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa kamar yadda muka ce akwai ga hadisin kharija bin huzafa al-adawi shine wanda ya zo a cikin bulugul maram hadisin 397 ga hadisin abdullah ibn amr shine riwayar al-imam ahmad bin hanbal akwai hadisin abu sa'id al-khudri akwai hadisin abdullah bin umar akwai hadisin abu huraira akwai hadisin mu'azu dan jabal waɗannan sahabbai duk sun ruwaito umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam game da mai da hankali akan witiri kaga wannan yana zuwa cewa witiri tana da muhimmanci to wannan shi ya kai mu ga hukunci na uku wanda ibn hajar yake ishara da shi da hadisi na gaba hukunci na uku shine ya karfafa mana muhimmancin witiri kamar yadda hadisi na baya ya karfafa al'amarin witiri wa an abdullahi bin buraida an karbo hadisi daga abdullahi bin buraida an abihi ya karbo daga mahaifinsa mahaifinsa shine buraidatu bin al-husaybi buraidatu bin al-husaybi sahabi ne radiyallahu anhuma idan yana nufin anhuma da buraida da ɗansa dukkan su sahabbai ne to wannan ba mamaki kuskuren waɗanda suka rubuta littafin saboda ɗansa ba sahabi ba ne abdullahi bin buraida ba sahabi ba ne amma babansa shine Buraida bin al-Husayb sahabi ne don haka mafi dacewa shi ne a ce radiyallahu anhu duk da cewa addu'a ce don an ce anhu ma babu laifi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله يتي الوتر حق وتري haƙƙi ne shi wutiri haƙƙi ne wato sallar wutiri haƙƙi ne fa man lam yutir falaita minna wanda bai yi wutiri ba to baya tare da mu witiri hakki ne wanda bai yi witiri ba baya tare da mu a karajahu abu dawud alimamu abu dawud ya fitar da hadisin uh, yana kitabul witiri babu fi man lam yutir hadisi na 1419 annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sau uku al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita sau uku ibn hajar ya ce bi sanadin layyinin amma al abu dawud ya rawaito hadisin da isnadi mai laushi da kaji ka san isnadin da da inganci idan aka ce isnadin hadisi yana da laushi wato isnadin bashi da karfi kenan saboda isnadin nasa akwai malamin da ake kira Ubaidullah bin Abdullah Abul Munib al-Ataki al shi wannan yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin kuma al-Imam Bukhari al Nasa'i da sun yi magana akan shi wannan malami ba a karban hadisinsa kuma hadisin ya fito ta hanya guda hanyar alimamu a guda don haka ya sa hadisin ibnu hajjar yake cewa yana da yana isnadinsa yana da laushi bi ma'ana hadisin bai samu inganci ba in ka duba tufatul ahwazi a mujallar biyu shafi na biyu. ya ce wa sahahahu hakim al hakim ya inganta wannan hadisin a littafin al-mustadrak a littafin sa al-mustadrak al-sahihain qala sindi fi hashiyatihi ala ibn majah al-imam sindi yana sharhin sunan ibn maja yace qad yastadillu bihi man yaqulu bi wujubi al-witri bina'an ala anna al-haqqa huwa al-lazim as ala zimma kamar al-imam abu hanifa da yake cewa sallan witri wajiba ce kaga wannan hadisin yana ƙara zama hujja gare shi wanda ya dauka sallan witiri dole ne to idan ya dauki wannan hadisi ya samu hujja saboda na aka ce witiri hakki ne me ake nufi da hakki hakki shine abin da ya lizimce ka abin da ya lizimce ka ya zama dole ce ka yi shi shi ake nufi da hakki don haka yasa ake cewa hakkin Allah akan bawa hakkin iyaye akan yaro duk abin da aka ce hakki ana nufin wani abu da ya lizimce ka ya zama ka dole وقد جاء في بعض الروايات مقرونا بالوعيد على تاركه a wasu riwayoyin ma an samu tsawatarwa kamar misali riwayar da ibn hajar ya kawo ta a littafin bulugul maram alwitru haqqun witri haqqi ne shi kadai hujja ne idan aka ce witri haqqi ne kaga ya gwada cewa in baka yi shi ba ka tauye haqqi sai kuma aka kara da cewa fa man lam yutir fa laysa minna wanda bai yi witri ba baya tare da mu kaga an samu tsawatarwa wanda bai yi witri ba baya tare da mu a ce ba ka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba ka yi wuturi ba saboda haka al musulunci ya ce kaga wannan hujja ce mai kyau ga mai fahimta irin ta al-imam abu hanifa cewa sallan wuturi farilla ce amma malamai da suke cewa sallan wuturi ba farilla bace suna cewa ma'anar haƙƙi al haƙƙun ana nufin mashru'un sabitu domin kalmar alhaƙƙu tana ɗaukan ma'anar gaskiya tana ɗaukan ma'anar gaskiya wato witiri ibada ce ta gaskiya daga Allah kaga kenan ba wai tana nufin hakki ne wanda in baka yi shi baka tauye wani umarni na Allah subhanahu wata'ala saboda haka kalmar alhaqqu tana ɗaukan ma'anar allazim as-sabitu ala zimma sannan kalmar alhaqqu tana ɗaukan ma'anar mashru'un sabit abinda aka shar'anta shi tabbatacce gaskiya ne don haka galibin malamai da suke cewa sallan wutiri ba farilla bace suna cewa abinda hadisin nan yake nufi shine sallan wutiri gaskiya ne Allah ya shar'anta ta da aka ce to man lam yutir laysa minna wanda bai wutiri ba baya tare da mu suka ce shi ma wannan kalmar tana daukan ma'ana da yawa domin wasu riwayoyin hadisin aka samu haka wasu riwayoyin ma babu ƙarin man lam yutir laysa minna to amma idan aka ce fa Mallam yutir fa laysa minna yana daukan ma'anar laysa min sunnatina wa ala tariqina baya kan sunnar mu baya kan tafarkin mu au almuradu man lam yutir ragabatan an sunna ko ko ana nufin wanda yake witiri saboda kyamar sunnar annabi fa laysa minna to baya tare da annabi saboda kyamar sunnar annabi to baya tare da annabi bare ma hadisin bai inganta ba da dama malaman hadisi suna cewa hadisin yana da rauni in ka duba ba'ifu sunan abi dawud hadisi na dubu da kuma ba'ifu jami'i sagir hadisi na 6150 wannan yasa ibn hajar ya fara gabatar da nashi fahimta akan hadisin yake cewa bi sanadin layyin kafin ya kawo tafihul imam hakim al-imam al-hakim ya inganta hadisin amma shi a fahimtarsa hadisin yana da isnadi mai rauni hadisi na gaba ya ce walahu shahidun hadisin yana da wata shaida kuma har yanzu amma shaidar da aka samu ba'ifin tana da rauni ita ma an abi hurairata inda ahmada wato hadisin abu huraira shi kuma ya taho uh, al-musnad al-imam ahmad yanda lafazin yazo shine qala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace manzon Allah ya ce mallam yutir falaysa minna illa iyaka babu cewa alwitru haqqun mallam yutir falaysa minna wanda bai yi wutiri ba baya tare da mu al-imam al-khattabi uh, sharhin sa sunan sharhin sunan abi yana mujallar na farko shafi na 286 ya ce to ka kaddara ma hadisan sun inganta da riwayar buraida bin al da riwayar abu huraira ka kaddara ma duk sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda hadisin yake karantar da mu ma'ana hazal kalam at-taharibu ala al-witr wa targhibu fi ana kwadaitar da ana zaburar da ana sa mana shauki akan mu yi kokari wajen kulawa da witiri shine kawai ba wai yana nuna cewa sallan witiri farin labarci amma dai waɗannan hadisai suna tabbatar da muhimmancin witiri ga musulmi sai hukunci na hudu ya kawo bayani game da adadin rakawoyin witiri wa an aisha ta allahu an haƙalat an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda ta ce. ma kana rasulullahi yazidu fi ramadana wala fi ghairihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana ƙari a watan ramadan kuma a wani wata ba ala ihda asharata raka'atan fiye da raka'a goma sha ɗaya aisha dai matar annabi muhammad ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam take ba da labarin yadda manzon Allah yake sallah sallan ne sallan dare sallan dare muna magana akan witr aisha tana ba da labarin ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dare ta ce babu bambanci tsakanin ramadan da sauran watanni ma kana rasulullahi yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a manzon Allah baya kari akan raka'a 11 kowanne wata inji Aisha Allah ya kara mata yarda ta kuma gaya mana yadda manzon Allah yake yusalli arba'an zai sallaci raka'o'i guda hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kar kai tambaya game da kyansu da tsawon su me yake nufi da kar kai tambaya wato tana nufin cewa sallolin rakawoyi guda hudu suna da tsananin kyau suna da tsananin tsayi suna da tsayin gaske sun mai salli arba'an sannan ya sallaci wasu hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kar kai tambaya game da kyawunsu da tsawonsu sun mai salli salatan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci rakawoyi guda uku qalat aisha sai aisha tace fa qultu sai nace ya rasulullah atana mu qabla an tutira shin kana bacci kafin kai witiri kuwa wanda yana nuna cewa wani lokaci ma takan yi bacci ta bar adam sallallahu alaihi wasallam yana sallam qala sai yace ya aisha inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi <clears throat> idanuna sukan yi bacci amma zuciyata ba ta yin bacci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi idanuna sukan yi bacci amma zuciyata ba ta yin bacci muttafaqun alaihi hadisin yana sahihul bukhari <clears throat> kitabu tahajjud babu qiyamin nabiyyi bil layli fi ramadana wa ghairihi babu qiyamin nabiyyi bil layli fi ramadana wa ghairihi wannan shine lafazin al-Imam al-Bukhari kuma al-Imam Muslim ya rawaito hadisin yana kitabu salatin musafirin babu salatin layli wa adad raka'atin nabi al-Imam an-Nawawi sharhin wannan hadisin sharh sahih Muslim juz'i na biyar shafi na 184 da ce fa'in kila kai fanaman nabi sallallahu alaihi wasallam salatu sumiya ta tala'ati shamsu idan ka wannan hadisin ta yiwu ka samu matsala wajen fahimtar wani hadisi wanda mun karanta a baya can da dadewa annabi da sahabbansa sun yi wata tafiya suna dawowa suka yi bacci kusan karshen dare suka makara har rana ta bullo ba su yi sallar asubahi ba to idan ba manta wannan hadisi ba limamun nawawi ya ce to hada hadisan nan guda biyu ya za a yi ga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi idanuna sukan yi bacci amma zuciyata ba ta bacci kuma ga labari da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya taba makara har rana ta bullo shi da sahabbai bi sallan asubahi ba yace fa jawabuhu min wajhayn ana bada amsa ta fuskoki guda biyu afahhuma wa ashharuhuma mafi ingancin amsa da ake bayarwa mafi shahara ita ce annahu hula munafata bainahuma cewa babu sabani tsakanin labari biyu din nan wato cikin waɗannan hadisai kashi biyu li'anna al-qalba inma yudriku al-hissiyat al-muta'alliqa bihi saboda ita zuciya tana riskan abubuwan da suka ta'allaka ne da ita kal hadasi wal alami wa nahwihuma abinda ya shafi zafi da sauransu zuciya na ji wala yudriku tulu al-fajr amma zuciya ai ba ta ganin bullan al-fajr zuciya ai ba ta da ido ko zuciya ba ta da ido mimma ya ta'allaku bil aini wa ke iya ganin fitan alfijir shine idanu idanu suke iya ganin fitan alfijir wa inna ma yudriku zalika bil aini wal ainu na'ima idan na bacci wa in kana al qalbu yaqban ko da zuciyar tana farke wannan ita ce fahimta ta farko wasani yace annahu kana lahu halani abinda annabi yake nufi da cewa idanunsa suna bacci zuciyarsa ba ta bacci wato yana da halaye guda biyu na ɗaya ya namu fihi alqalbu wa sadafa hadha yana samun lokacin da zuciyar takan yi bacci sai ya dace da wannan tafiyar da suka yi ya zama idanunsan sun yi bacci zuciyarsa ma ta yi bacci wasani na biyu la ya namu zuciyarsa ba ta bacci sam wa hadha huwa galibu min ahwalihi wanda shi da abin da ya shirin jaya game da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa haza tawil da'ifun wannan fassara na biyu da wanda ke da rauni wa sahihul mu'tamad huwa al-awwal fassara na farko ita ce aka dogara da ita wato cewa zuciya ba ta gani idanu ke gani zuciya ba ta gani ido ke gani zuciyar annabi har abada ba ta bacci idanunsa su suke yin bacci kuma ido shi ke ganin alfijir ido shi ke ganin alfijir wannan ita ce fassara mafi inganci wanda malamai suke yi don haka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya makara sannan bai shafi abin da ya faɗa ba ai ba idonsa ke ganin alfijir ba zuciyarsa ba zuciyarsa ke ganin alfijir ba idanunsa ke ganin alfijir shi ma ibn al ya yi magana akai a littafin sa na sharhin bulugun maram mujallar na farko shafi na 392 yana da kyau mu sani wannan hadisin Muhammad nasiru al-Albani Allah madaukake masa rahama a littafinsa kitabu salati tarawih shafi na 26 da ma wasu littafansa albani a bisa dogaro da wannan hadisin na aisha ya tsaya akan wajibi ne idan mutum zai yi kiyamun layin kada ya wuce raka a goma sha ɗaya saboda abinda aisha ta faɗa kenan kuma abinda dukkan labarai suka tabbatar kenan game da sallar dare ta annabi sallallahu alaihi wasallam a don haka ta kusan duk malaman da suke kawo hadisin suna tabbatar da wannan kamar misali al Buhari al-Bukhari babinsa babu qiyamin nabiyyi bil-layli fi ramadana wa gairi. al-Imam fa babu salatin layli wa adadi raka'atin nabiyyi kaga ya gwada cewa raka'ar annabi ba ta wuce ɗaya ko uku a wata riwaya saboda haka albani sai ya ce wajibi ne a tsaya kan raka'a ɗaya. kuma ya tsananta game da wannan fahimtar tasa har ma yana cewa bid'a ce ga wanda yayi kari akan raka'a 11 to wannan cewar da yayi bid'a ce ga wanda yayi kari akan raka'a 11 idan qiyamul layl malamai da dama sun yi ta akan sa saboda me saboda ya saba ma fahimtar da dama daga cikin malaman hadisi magabata malaman hadisi da suka wuce da dama suna da fahimtar da ba haka bane kamar misali ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal 22 shafin 272 ibnu taymiya yace wa man zanna anna qiyam ramadana fihi adadun muaqqatun wanda yake zaton cewa akwai adadi da aka kebe saboda tsayuwan dare anin nabi daga annabi la yuzadu fihi kada kada ayi kari akai wala yunqasu minhu kuma kada ayi rage wanda ke zaton cewa an taba samun adadi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam an kamar misali sallan azhar a hudu ne la'asar hudu magrib uku ka kaddara sallan dare 11 yace faqad akhta'a wanda ke da wannan fahimta yayi kuskure kaga ibn taymiya malami ne da yake shekara ɗari eh, biyar da suka wuce rabuwansa da duniya yake faɗin wannan magana yana cewa wal afdal amma duk da haka abinda aka fi so shine ka tsare abin da shi manzon Allah ya tsare marayuwarsa, amma cewa an killace an tsaya akan raka'a ya ce babu wannan hujja a gaba ɗaya cikin a nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa Abdul ya yaktalifu bi ikhtilafi ahwal musallin idan aka ce me yafi dacewa ga mutum me yafi dacewa ga mutum ya ta'allaka da irin halinka fa in kana fihim ihtimalun li tul qiyam akwai mutumin da ke da kuzari yana da kwazo zai iya rakawo'in da dama su suke falkiyamu bi ashirin raka'atin wa da ha don mutum ya yayi rakawo'i goma ya ƙara uku a kai ko ya wuce haka din ce wannan ba laifi ba ne. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi nashi annabi yana yin nashi raka'a ɗaya ko goma uku irin na annabi ya fi wahala irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi wahala don haka yasa Aisha take cewa fala tas'al an husnihinna wa tulihin kar kai tambayan kyawun su da tsawon su annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi su da kyau kuma zai dade yana yi to wannan sai mai kwazo da kuzari shine zai iya haka to sannan in ka koma ga littafin ibnu abdul barri shi ma malamin hadisi ne a littafin sa kitabut tamhid mujallar da goma sha uku shafin ɗari biyu da goma sha hudu ya ce wa laisa fi adadin raka'ati min salatin laili haddun mahadudun inda ahadin min ahalin ilmi la ya ta'adda babu wani malami a tarihin musulunci wanda ya ce ga iyaka game da adadin sallar dare babu malami inji ibn abdulbari babu malami a tarihin musulunci ya ce laisa fi adadin raka'ati min salatin laili haddun mahdudun rakawo'in da za a yi cikin dare ba shi da iyaka wanda aka tsayar inda ahadin min ilmi la ya ta'adda a wajen dukkan malaman sunna waɗanda suka gabata babu wani adadi wanda bai kamata ka ƙetara shi ba inda rakawo'in kiyamul laili yace wa inna masalatu khairu maudu ita sallah khairun mawdu'un abin alkhairi ne wanda Allah madaukake shar'anta mana a tsawon dare wa fi'lu birrin aikin kwarai ne wa kurbacin kokarin kusanta ne ga Allah fa faman sha astaksara wanda ya ga dama ya yi rakawo'i da yawa wa man sha astakalla wanda ya ga dama ya takaita rakawo'insa wallahu yuwaffiqu wa yu'inu man yasha'u bi rahmatihi la sharika la wannan maganar ibnu abdul barri kitabut tamhid ibnu abdul barri sannan ga maganar al-qadi wanda al-imam nawawi ya kawo shi ma a sharhu sahihi muslim juz'i na shida shafi na goma sha tara yace wala khilafa annahu laysa fi zalika haddun babu sabani a tsakanin malaman sunna akan cewa sallan dare ba ta da iyaka la yuzadu alaihi wala la yanqusu min wanda ba za a yi kari akai ba ba za a rage akai ba wa anna salatal layli min at-ta'ati allati kullama zada fiha zada al-ajru sallar dare tana cikin ayyukan da in mutum ya kara yana kara samun lada wa innama al-khilafu fi fi'l an-nabi wa makhtarahu li abinda kawai aka samu sabani shine tsakanin raka'a 11 zuwa 13 din ah, don haka yasa kusan duk malaman hadisi babu wanda ya tabbatar da cewa tsayuwa akan raka'a 11 wajibi ne wannan yasa malamai suke ta martani ga Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah madaukake masa rahama kuma yana da hujjoji waɗanda ya dogara da su ala kulli halin yana da kyau kar mu tsananta game da wata fahimta matukar an samu magabata na kwarai manyan masana waɗanda suka saba ma wannan fahimta Allah ya samu gadi domin tsanantawa a kai zai kai ga aibanta waɗancan manyan malamai waɗanda rubutunsu ne ya ba mu ilimi mu a yau rubutun da suka yi muka karanta a yau da shi muka san sunnar manzon Allah kaga kenan sun riga mu fahimtar sunnar annabi kafin mu sun riga fahimtar sunnar annabi kafin mu don haka sun yi rubutu sun fahimci ce sunna suka tsaya ga fahimtar su sama da shekara dubu sun tafi akan wannan to yanzu ka taho da fahimtar da ba irin tasu ba babu shakka mutum zai samu matsala a rayuwarsa don haka yasa ko da yaushe ka rika samun kaka wajen fahimta abinda al-Imam Ahmad bin Hanbal yake fada yana cewa duk fahimtar da zaka yi a rayuwarka idan an tambaye ka akwai wanda ya riga ka sai ka ce eh akwai malam wani to ka tira amma kar a samu fahimta ta fara daga kanka to mutum ya samu matsala وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد alhamdulillah ya ce wa fi ci lahuma a wata riwaya ta su al'imamu bukari da al'imamu muslim an ha an karbo daga ita aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa kana salli min al-layli ashra raka'atin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar raka'a goma a cikin dare wa yutiru bi sajda sai yayi wutiri da sujuda guda wa yarka'u raka'atay al kuma ya yi raka'a biyu wato ya sallace raka'a biyu na alfijir ka salasu ashara an samu rakawai goma sha uku kenan ya ce waɗannan rakawai goma sha uku kenan yana tsalla raka'a goma sha uku kaga riwaya ta biyu kenan riwaya ta farko tsalla raka'a goma sha ɗaya riwaya ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'o'i goma sha uku goma sha uku ɗin nan yutiru bi sajda zai yi witiri da sujuda guda wa yarka raka a tayil fajiri yayi zai raka'o'i goma yi witiri da raka da sujuda guda tana nufin da raka'a guda shine da sujuda guda wa yarka tayil fajiri sannan ya yi raka a tayil fajiri kaga an samu raka raka'o'i goma sha uku shi yasa tace fatilka salasu ashara waɗannan raka raka'o'i goma sha uku ibn hajar a ƙarƙashin wannan hadisin wato riwayar al-Imam Bukhari kitabu tahajjud babu kaifa kana salatu nabi yana fathul bari mujallal na uku shafi na 20 yace wa fihi ma yadullu ala anna rak'atay al-fajr min ghayriha idan aka ce an samu raka'a uku ga riwayar ta farko tana nuna cewa raka'a 11 raka'a 11 ma kana rasulullahi yazidu fi ramadan wala fi ghayrihi ala 11 raka'a riwayanta ta farko ce wannan riwaya ta biyu kuma aisha tana cewa raka'a goma sha uku ne Allah ya kara mata yarda ya aka yi aka samu bambanci tsakani ibn hajar ya ce to wannan yana nuna cewa don wannan hadisin yana tana bayani cewa ta saka raka'atayil fajr a cikin lissafin ta saka raka'atayil fajr a cikin lissafin shi yasa take wayar ka'u raka'atayil fajr da sajdatil witiri bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a na witiri sannan zai kara raka'a biyu na raka'atayil fajr idan aka kara da raka'a biyu din nan kaga ya zama rakawai 13 ne to akwai hadisin da kuma ba ta kawo raka'atayil fajr sai ke au kana ma yaftatihu bihi salatal layl to idan kaga wannan riwaya yana nuna cewa an hada lissafin da raka'a biyu marasa nauyi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara yi kafin yayi qiyamul layl kamar yadda muka yi magana a wancan darasi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fara rakawoyi guda biyu kafin yayi qiyamul layl wannan ya tabbata sunnarsa babu shakka yana fara raka'a biyu marasa nauyi kafin yayi qiyamul layl wanda akwai malamai da suke cewa daga nan ne aka samu malamai masana ilimin uh, wato halitta kasan asali ilimin likitanci daga larabawa ya fito daga musulmai ne musulmai su suka fara samun ilimin likitanci a duniya kafin wannan ilimi turawa su karbe shi don haka malamai suke cewa daga ilimin sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka gano cewar idan za ka motsa jiki kada ka tashi kawai ka kama misali in za ka yi gudu idan kana son ka yi abin na ɗin gudu haka to karka ruga a guje karon farko sai ka ɗanya wani abu da zai ɗan zaburar da ah, zaburar da wato sha'awarka da kuma ke jikinka to sannan har ka kama yin gudu saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallar daren sa idan manzon Allah zai qiyamul layl kamar yadda Aisha ta faɗa yana dadewa a qiyamul layl yana dadewa saboda haka kafin ya fara qiyamul layl sai ya gabatar da rakawai guda biyu marasa nauyi da sauri zai yi su kaga jikinsa ya watsake jikinsa ya watsake sannan sai fara wannan sallah daga nan suka gane idan za ka yi wani abu na motsa jiki to karka fada gare shi kai tsaye sai kayi wani abu na wartsake jininka sannan ka kama wannan Allah ya samu gani wani haƙalar an samu hadisi daga ita aisha Allah ya kara masa yarda tana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yusalli min al-layli haka ne ko yana salla a dare salasa asharata raka'atan raka'a goma sha uku yutiru min zalika bi khamsin yana witiri da raka'a biyar la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha ba zai zauna a ko'ina ba sai ƙarshen sallah zai a biyar ba zama sai a ƙarshe kaga ya nuna ya haɗa raka a biyar ke hadisin rawahu muslim bai kawo bayanin sama amma hadisin yana sahihu muslim kitabu salatin musafirin babu salatin laili wa adad da nabi hadisun 737 akwai riwaya ta muhammad bin nasir a muktafar ƙiyamin lai yace ce kana yi salli minan layl wannan riwaya aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah salasa asharata raka'atan yana sallah raka'o'i goma sha uku ne a dare da raka'ataihi qabla al-fajr ta hada lissafin da raka'a biyu da ake yi kafin sallar asubahi shine raka'atayil fajr sai ta ce ihda asharata raka'a min al-layl raka'a goma sha daya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne a cikin dare sittun min minhunna masna masna raka'a shida zai ringa yin su bibbiyu bibbiyu idan yayi bibbiyu raka'a shida yutiru bi khamsin sai ya kawo raka'a biyar a jere la yaqudu fihi ba zai zauna ba sai a karshe ba zauna ba sai a karshe wannan shine hadisin al-Imam Muslim wanda shi Ibn Hajar ya kawo anan tana nufin cewa la yajidu fi shay'in illa fi akhiriha tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah salasa ta raka'atan yutiru min zalika bi khamsin yana wutiri da raka'a biyar tana nuna cewa duk sallayin da yayi a baya ba wutiri bane saboda an samu shafa'i kamar yadda muka yi bayani a wancan darasi idan kai raka'a biyu shafa'i ne amma idan ka hada su masu yawa to dukkan su wutiri ne saboda haka tana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai raka'a biyu ya zauna ya sallama ya raka a biyu ya zauna ya sallama ya raka a biyu ya zauna ya sallama waɗannan shidan da ya yi masu zama uku dukansu shafa'i shafa'i tuntun da an ce raka a goma sha ɗaya ne tsora masa biyar kenan saboda haka waɗannan rakawoyi guda biyar yutiru biha la fi hinna illa fi akhiriha annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai hada su ne gaba ɗayan su a matsayin wutiri raka'a biyar ba zai zauna ba sai a ƙarshen su in ka duba sharhin hadisin a tuhufatul ahwazi sharhin sunan turmizi al-imam al-mubarak mujallar mujallal nabi shafin 448 yace wa fihi dalilun ala jawazil itar bi khamsi raka'at kaga an samu hujja da take tabbatar da cewa daidai ne kai witiri da raka'a biyar bi qa'adatin wahida zama daya sai ka gama biyar ka zauna kai tahiyya kai sallama daidai ne saboda bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to al-imam an-nawawi anan a sharhin wannan hadisin saboda riwaya ce ta al-imam muslim yana sharh sahih muslim juz'i na 6 shafi na 20 yace haza kulluhu dalilun ala anna al-witra laysa muqtasan bi raka'a wadannan hadisai da aka karantar suna nuna cewa witri ba siffa ɗaya bace karka ɗauka raka'a ɗaya ita ce witri wala bi ihda ashara ko a dauka raka'a goma sha ɗaya a jera su shine kaɗai witiri wala bi salasa ashara ko raka'a goma sha uku gaba ɗayan su suna witiri yace bal juzu zalika wa ma bainahu duk abin da kai in ka hada raka'o'i kafin ka zauna to witiri wa annahu juzu jam'u raka'atin bi taslimatin wahida daidai ne ka haɗa raka'o'i da dama kai musu sallama daya inda sallan dare ne Wahazali bayanin jawabi, idan ana maganar halal ne babu laifi to wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa illa amma idan ana neman wannan yafi fa me yafi mutum ya hada rakawoyi ya zauna ko kuwa ya raka'a bibbiyu sai ce fal afdalu at-taslimu min kulli raka'ati amma dai abin da aka fi so ka yi a sallar darenka shine ka rika yin raka'a biyu ka zauna kai tahiya kai sallama me dalili yace wa huwa mashhur min fi'l rasulillah wa amrihi saboda ita wannan sunna ta samu aikin manzon Allah ta samu umarnin manzon Allah bi salatin layli masna masna ko da cewa wancan ma ya samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta a hadisai da suka gabata mu ci gaba ya ce wa anha qalat har yanzu an ruwaito daga ita Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa min kullil layli daga kowane yankin dare qad autara rasulullah manzon Allah yayi witri kowane yankin dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi witri ibn al-qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad yayi magana mai dan tsawo akan wannan hadisi yana cewa ya karkasa lokutan da manzon Allah yake witri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a farkon dare yayi a tsakiyar dare yayi a ƙarshen dare abinda Aisha take nufi kenan kowane yankin dare min kullil layl kowane sashin dare kad autara rasulullah manzo Allah yayi witir fantaha witruhu ila sahari sai witirinsa ya kare ga lokacin sahur lokacin sahur shine lokacin karshe na witirin annabi sallallahu alaihi wasallam lisanul arab littafi lisanul arab kalmar as-sahar imma ta zo da fataha ha'un ya zo da fataha ko ya zo da sukun a ce as-saharu ko as-saharu inda ba kasara bane ma'anarta akhirul laili qabila subhi karshen dare dab da asubahi shi ake nufi da lokacin sahur lokacin sahur kalmar da bahaushe ya dauka ya ciro ta ne daga larabci haka ce lokacin sahur kalman asfahur kalma ce ta larabci muttafaqun alaihima wato yana nufin rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin da kuma al-imam muslim hadisi na gaba wa an abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga Abdullahi bin amr Kala-kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin amr yace manzon Allah ya ce ya abdullah la takun mithla fulanin karka zama kamar wani karka zama irin wani kana yaqumu min al-layl ya kasance yana tsayuwan dare fataraka qiyamar nahar haka ne a fataraka qiyamul layl ni na wale ta an samu kuskure komo yaqumu min al-layli fataraka kiyamar layl yana tsayuwan dare daga baya ya bari wannan hadisi muttafaqun alai yana sahihul bukhari ta tahajjud babu ma yukrahu min tarki kiyamar layl liman komo yaqumuhu da sahihu muslim kitabu siyam babu nahyi an ta dahri liman tabarrara rarrabi kuma wannan hadisin har yanzu yana tabbatar da cewa qiyamul layli ba dole bane duk dai ibnu hajar yana koro su ne saboda ya tabbatar maka qiyamul layl witri ba farilla bane me yasa hadisin ya zama hujja cewa witri ba farilla bane a littafin fathul bari ibnu hajar yayi magana akai yana mujallal na uku shafi na 38 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi ibn Amr ya Abdullah karka zama irin wani karka zama irin wani yana tsayuwan dare daga baya sai ya bari A idan a ce sallan dare farilla ce ai ba za a tsawatar da irin wannan lafazi ba kar ka zama irin wani ai magana sai ta fi haka tsanani akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib wanda shi ma yana cikin hujjojin da malamai suke badawa dan muttafaqun alai shi ma yana sahihu bukhari yana sahihu muslim amma ibn hajar bai kawo shi anan ba a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah tarakahu wa fatima bint annabi lailatan wani dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan sayyidina ali da daddare manzon Allah ya tafi gidan sayyidina ali wato gidan fatima yarsa me ya kai shi ya kai shi ne saboda ya tayar da su su tashi su yi qiyamul layl faqala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ya ne ba za ku tashi ku yi sallah bane fa qultu sayyidina ali ya ce ni kuma sai na ce ya rasulullah anfusuna bi yadillah ya rasulallah rayukanmu suna hannun Allah fa'iza sha'a an ya ba'asana ba'asana idan Allah ya ga dama ya tada mu don mu tashi mai sallah zai tada mu kaga sayyidina ali ya kafa hujja ga annabi da tauhidi hada rayukanmu suna hannun Allah in Allah ya ga dama za mu yi kiyamul lai za mu tashi mai ko da baka zo ba kuma akwai alamar bai ma buɗe kofar ba sayyidina ali yake shi wannan amsa me yasa saboda cewar sayyidina ali fansarafa na kunna zalika sai ya juya da jin wannan amsa wa lam yarji ilayya shay'an bai mayar min da wata kalma ba summa sami'tuhu amma na ji shi kaga inda a ce ya bude kofar da za a ce na ganshi na ji shi wa huwa muwallin yana juyawa ya buribu fafizahu manzo Allah ya bugi cinyarsa wa huwa yaqulu yana cewa wa kana al-insanu aksara shay'in jadala shi dai mutum ya kasance mai yawan gardama inji annabi sallallahu alaihi wasallam wato sai ya game gaba ɗaya mutane shi dai dan adam ya kasance mai yawan gardama an nuna maka hanya alkhairi a maka kafa hujja da kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala mazan Allah sai juya ya koma gida bai matsa musu ba a nan inda a ce sallan dare farilla ce wannan hujja ta sayyidina Ali ba ta isa ba wannan hujja ta sayyidina Ali ba za ta isa ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai tawatar musu na'am ga hadisi na gaba shine hadisin Ali ibn Abi Talib Hanifa radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam yace an aliyyin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlal qur'an ya ku masu alqur'ani ku tashi ku yi wikiri ma abota alqur'ani fa inna allaha witrun yuhibbu alwitra saboda allah witri ne yana son witri rawahu alkhamsa malamai biyar suka ruwaito shi wa sahahahu ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya inganta wannan hadisi wato hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu istihbabil witri yana sunan nasa'i kitabu qiyamil layli wa tatawwu'in nahar babu al-amr bil witri yana sunan tirmidhi kitabu salati abwabul witri al-imam at-tirmidhi yace wa fil badi an ibn umar wa ibn mas'ud wa ibn abbas wannan hadisi bayan sayyiduna ali abdullahi bin umar shi ma ya ruwaito shi abdullahi bin mas'ud ma ya ruwaito shi abdullahi bin abbas ma ya ruwaito shi in ji al-imamu tirmidhi haka al-imam ibn majah ya kawo hadisin uh, littafin sa yana kitabu iqamati salati wa sunnat fiha babu ma jaa fil witr da musnad al-imam ahmad a littafin aunul ma'bud game da sharhin wannan hadisin al-imam al-khattabi an kawo maganar al-imam al-khattabi a littafin aunul ma'bud a mujallal na 4 shafin 205 yace taqsisuhu ahlul qur'an ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓe ma'abota alƙur'ani ya ahalal ƙur'ani ya ku ma'abota alƙur'ani ku yi wutiri kaga keɓe masu alƙur'ani da yin wutiri ya nuna cewa ba farilla ba ce a inda a ce farilla ce ba za a keɓe wasu mutane ban da wasu ba taksisuhu ahlal ƙur'ani bil amr fihi ya dullo ala annal wutira gairu wajibi walau kana wajiban lakana kana amman inda a ce witiri wajibi ne da ya game kowa ba za a ce masu alkur'ani ku tashi ku yi witiri ba su waye masu alkur'ani al-imam ya ce yace ahlul fi urfin nasi al mahaddata masu yawan karatun alkur'ani wal waɗanda suke da haddan alkur'ani sune ake nufi da ahlul qur'an ma'abota alkur'ani saboda haka yasa malamai suke cewa witiri ba farilla ba ce amma ta fi ƙarfi ga wanda ga mutane biyu saboda wannan hadisin ta fi ƙarfi ga mutane biyu na ɗaya wanda ya haddace alkur'ani witiri ya fi muhimmanci a kansa na biyu wanda ke yawan karatun alkur'ani shi na aka ce tahajjud wanda ke yawan tashi ya yi filfilu cikin dare ko da babu haddan alkur'ani shi ma witiri yana da muhimmanci gare shi Ah, saboda haka yasa aka samu hatta daga sahabbai da tabi'ai waɗanda suke fahimta cewa wanda duk ya haddace alqur'ani sallan wutiri akan safarillan saboda wannan hadisi daga cikin su akwai huzaifa akwai sa'id ibn al-musayyib akwai al-imam al-bahaq ibrahim an-nakhai ishaq bin rahawai kamar yadda ibn abi shayba ya jera su a littafin sa al-musannaf kitab salati tatawwi wal imama ya akwai babin da yayi man qala al-witr ala ahli al-qur'an mujalladi na biyu shafin 198 da da kuma sunan tirmizi alimamu turmizi tirmizi shi ma yi magana game da ishaku bin rahawa yana cikin malaman da suke cewa wutiri farilla ce akan mahaddacin al'kur'ani don haka malamai aka samu waɗanda ke da wannan fahimta amma dai wannan hadisin dalili ne da yake nuna cewa sallan wutiri ba farilla bace domin da farilla ce ba za a keɓe ta daga ga ma'abuta alkur'ani kawai ba ba za a keɓe ta ga ma'abuta alkur'ani kawai ba don sallah ba ta keɓanta ga wata jama'a kaɗai ba sallah ta game kowa ne da sai hukunci na biyar ibn hajjar ya mana ishara da hukunci na biyar game da wikiri wato lokaci da ya fi dacewa a yi wikiri na'am mun karanta a baya aisha ta ce kowane yankin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi witiri farkonsa tsakiyansa ƙarshensa to amma wannan hadisin ibn hajar ya kawo ne saboda ya nuna maka lokacin da ya fi daraja a yi witiri ya ce wa an ibn umar radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abdullahi bin umar allah ya kara musu yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallam قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ku sanya ƙarshen sallarku a cikin dare ya zama wuce an samu umarninsa ku sanya ƙarshen sallanku a cikin dare ya zama wuce mutafakun alai wato yana sahihul bukhari yana sahihu muslim al-imam an-nawawi yace ruwiyat salatu rak'atayn ba'da al-witr an an-nabi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da suke magana game da sallan dare da yayi an samu hadisai da suke nuna cewa ya yi wasu raka'o'i guda biyu a bayan ya yi wutiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wuturi sannan ya sake yin raka'o'i guda biyu an samu hadisai waɗanda suke mana ishara da haka daga cikin waɗannan hadisai akwai wanda ita kanta aisha Allah ya kara mata yarda ta yarwaito kamar misali hadisi na 402 da muka karanta a baya inda ke cewa wa fi riwayatin lahuma anha kana yusalli min al-layli ashara raka'atin wa yutiru annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a goma sai yayi witiri bayan yayi witiri fa ya raka'u raka'atay na'am sai ya raka'atay al wannan baya nuna cewa daga cikin dare ne tunda al-fajr ya riga ya fito amma akwai riwayoyi babu shakka wadanda suke tabbatar da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu nafila raka'a biyu bayan yayi qiyamul layl wannan dalili yasa al'imamun nawawi yake cewa an samu labarai waɗanda suke nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a biyu bayan wucin riwaya ta hadisin abu umama al-bahili hadisin anas bin malik hadisin ummu salama hadisin sauban to amma akasarin hadisai da suke ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi nafila bayan yayi witiri yace mu'zamuha da'ifun mafi yawa suna da rauni amma dai akwai waɗanda suka inganta babu shakka kamar misali hadisin Aisha mahmulun ala annahu alaihi salatu wassalam fa'alahu marra aw marratin in ka tattaro hadisai da suke siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka fahimta cewa mafi yawa sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam wutiri ne karshen sallarsa inda a dare ne amma an samu wasu lokuta waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi wikirin ya sake yin wata sallah an samu kamar yadda alimamu na wayo ya faɗa an samu ta hadisan waɗannan sahabbai abu umamat bahili anas bin malik ummu salama sauban aisha Allah ya kara musu yarda wa khala'iqun min as-sahaba sahabbai da dama sun ba da labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah cikin dare suna nuna cewa inna akhira salatihi fil layl kana witra ƙarshen sallar annabi a dare witiri to sai ka ɗauko ka haɗa da wannan hadisi na muka karanta a yanzu da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli witra ku sanya ƙarshen sallar ku a dare ya zama witiri wannan shine yafi dacewa amma babu laifi dan an samu wani lokaci ka tashi ka ƙara ka tashi bayan kayi witirin ka tashi ka ƙara na filfilu ka tashi ka ƙara na filfilu me dalilin da ya sa aka ce babu laifi saboda shi kansa annabi ya yi hakan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ya yi witirin sannan kuma sai ya ƙara da wasu rakawoyi don haka babu laifi don ka yi amma abinda ake so da kai akasarin sallar ka inda ta dare ce ya zama karshen sallar ka witiri don haka waɗannan hadisai da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafila bayan witiri abinda suke mana ishara da shi shine jawazu salati raka'atayn ba'da al-witri jawaz babu laifi amma meye sunna ka sa karshen sallar ka ta zama witri kamar yadda yazo cikin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ayin ka duba silsilatul ahadith sahiha mujallad na shafi na 646 Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi magana mai tsawo game da hada waɗannan hadisai da hadisai da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara yin nafilfilo bayan yayi witiri da kuma hadisai da suka zo da umarnin sa kamar wannan hadisin da muka karanta ibnu daqiq al yace wannan hadisin ma yana daga cikin hujjojin da al-imam abu hanifa yake kafa yake kafawa akan cewa sallan witiri dole ne saboda an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-layli witra an samu umarnin annabi shi ma cikin wannan hadisi ah, duk da haka malamai akasari suna cewa sallar wuturi ba dole bane shi yasa ibn hajar yake ta koro hadisai saboda ka fahimci dalilai da suke nuna cewa sallar wuturi ba farilla bace wanda ibn taymiya a ah, littafin majmu'u fatawa mujallal 23 shafin 88 wata wa tanaza ulama fi wujubihi malamai sun samu saɓani game da cewa sallar wutiri wajibi ne ko a'a fa aujabahu abu hanifa wa ta'ifatu min ashabi wa ashabihi abu hanifa ya wajabta sallan witri haka ma al-imam ahmad bin hanbal an samu wasu daga cikin almajiransa wadanda suke ganin sallan witri farilla ce yace wal jumhuru la yujibunahu amma akasarin malamai ba sa cewa sallan witri dole ne kamar al malik al shafi al-imamu ahmad bin hanbal mai dalili hujjoji na nan da yawa daga cikin hujjojin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi witiri akan dabba yayi witiri akan dabba kuma abu ne wanda ya tabbata bittifaqil muslimin bittifaqil muslimin cewa sallar farilla annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin ta akan abin hawa baya yin sallar farilla akan abin hawa yana daga cikin dalilai sai hukunci na shida wanda ibn hajar ya mana ishara da shi da hadisi na gaba abinda aka hana game da witiri shi da hukunci na shida an hana wani abu game da witiri me aka hana wa an talqi bin ali an karbo hadisi daga talqi bin ali radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la witrani fi laylatin ba ayin witiri biyu a dare daya wannan ma hukunci ne mai zaman kansa game da witiri ba a yin witiri sau biyu a dare daya ya ce rawahu ahmad al'imamu ahmad ya rawaito hadisin salasa da ashabu sunan guda uku al'imamu abu dawud fi kitabu salati babu fi naqbil witiri sannan al'imamu nasa'i fi sugra kitabu qiyamil layli wa tatawwu'in nahar babu nahyin nabi sallallahu alaihi wasallam haka na al'imamu tirmidhi fi abwabil witri babu ma ja'a ala witrani fi layla yace wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta wannan hadisi ibn hibban ya inganta hadisin talq bin ali yana kitabu salati babu witri hadisi na 2449 yanda hadisin yazo talq uh, talq bin ali ya ba da labari uh, qais bin talqin dansa dansa shi sahabin annabi sunansa talq bin ali to dansa shine qais bin talqin ya ba da labari Zara zarani abi yawman wata rana babana ya ziyarce ni a cikin wata ramadan Fa'amsa inda na wa’afara ya yi yammaci a gurin aka yi buɗe baki da shi Faƙama qama bina ya zauna a gidanmu a wannan dare wa’autara ya yi witri ya zauna a wannan gidan namu har dai aka tashi aka yi nafilfilu bayan an yi nafila yi wutiri. sun man hadara ila masjidihi sannan sai ya gangara zuwa unguwarsa can masallacinsa fa salla bi ashabi yayi wa sahabbansa salla sun maqaddama rajulan bayan ya musu nafilfilu na qiyam ramadan shi wannan sahabin bayan ya musu nafilfilu na qiyam ramadan sai ya gabatar da wani mutum fa sai ya ce a awtir bi ka kai kai ma waɗannan mutane wukili saboda ni na tafi gidan ɗana mun yi sallah da su na riga na yi witiri kaga ya je gidan ɗansa ya ziyarci ɗansa aka yi kiyamun lail ya yi witiri da su sannan ya dawo masallacinsa ya musu sallah bayan ya musu sallah sai ya ce wani ya musu witiri me ya dalili ya ce fa'in ni samitu rasulallah ya kun saboda na ji manzan Allah yana cewa la ni fi lailacin ba a witiri biyu a dare guda ba a witiri biyu a dare guda wannan shine abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi don kayi witiri ka ƙara nafilfilu a bayanta amma kada ka sake yin wannan witiri kada ka sake yin wannan wato sau ɗaya za ka yi wutiri wannan shi ya dace da aikin sahabi da kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn al-arabi ya faɗa a littafin sa aribatul ahwazi sharhi sunan at-tirmidhi mujallad na biyu shafi na 216 ma'ana ku annama man awtara fi akhir al-layl thumma salla ba'da zalika la yu'idu al kana da damar ka sake yin nafila bayan kayi witiri amma witirin kar ka sake yin yana da fahimta kashi biyu akwai waɗanda suke cewa idan ka riga ka kayi witiri saboda ka kana buƙatar ka yi nafila kuma daga baya ba mamaki ka tashi cikin dare to abinda za ka yi sai ka warware wancan witirin warware wukirin shi ake kira naqbul wukiri yaya za a warware wukiri sai ka tashi ka kawo raka'a guda in ka kawo raka'a guda kaga ya zama shafa'i da wannan raka'a guda da kai da wancan da kai in an hada sun zama shafa'i to sannan sai kai ta nafilin ka in ka gama kuma sai kai wani witiri so kaga nan an samu witiri ba ma ɗaya ba wukiri nawa a dare wukiri uku an samu wutiri uku a cikin dare guda domin da ka yi wutiri yanzu ka yi wani wutiri don warware wancan wutiri bayan ka gama sallar ka sai ka yi wani wutiri ga an wuce iyaka fahimta ta farko kenan fahimta ta biyu ita ce yadda annabi yayi shi kansa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi wutirin sa sannan sai ci gaba da nafila kuma ba a ce ya sake yin wutirin ba shine yanda kuma Talq Ali shi ma yayi kuma sahabinsa ne saboda haka babu maganar warware wutiri abinda ba a so shine kai wutiri guda biyu a dare guda in ka riga kai wutiri shikenan kana da damar ƙara kara nafifi hukunci na bakwai shine bayani game da surorin da ya kamata a karanta a wutiri ibn hajjar ya kawo hadisin ubay bin ka'ab an ubay bin ka'ab radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yutir manzo Allah ya kasance yana wutiri da بسبه اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد kaga surorin gaba ɗayan su kenan ake hadawa in aka ce yana witiri da su ba wai yana shafa'i da witiri ba Allah samu gani yana witiri da su ana nufin yana hada su gaba su a raka'a guda a raka'an karshe zai hada sabbi hisma rabbikal a'la qul ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad rawahu ahmad <clears throat> hadisin abdurrahman bin abza al-khuzai yana musnad na uh, abdurrahman bin abza al-khuzai musnad al-imam ahmad mujalladi na uku shafin 406 wa abu dawud da kuma al-imam abu dawud shi ma ya ruwaito wannan hadisi a kitabu salati babu ma yaqra'u fil witri da al-imam an-nasa'i yace wa abu dawud wa an-nasa'i al nasai shi ma ya rawaito hadisin yana kitabu salati jima'u abwab salati tatawwu yace wa da a riwaya ta al an-nasa'i an samu kari wala sallimu illa fi akhirihinna baya sallama sai a ƙarshen su kaga ya gwada cewa raka'an ƙarshen ake hada waɗannan surorin idan ka hada raka'o'i da dama za ka yi wutiri da su kamar wanda zai yi wutiri da raka'a uku gaba ɗayansu ko raka'a biyar gaba ɗayansu ko kuma za ka yi witiri da raka'a tara idan za ka yi da raka'a tara za ka yi raka'a takwas ka zauna ka yi hiyar sannan ka miƙe ka yi raka'a guda kafin ka zauna kamar yadda muka karanta a wancan darasi to da ake nufi shine raka'ar ƙarshen sai ka haɗa waɗannan surorin a wuri guda a riwaya ta al'imamu nasai bin Ka'ab yace wa kana idza sallama idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallama yana cewa subhanal malikil quddus salasan sau uku yarfa'u sautahu bil akhirah amma na ƙarshen yana daga muryarsa ya ja muryar zai faɗi biyu na farko a hankali amma na ukun zai daga muryarsa kuma zai ja yace subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus sannan sai daga murya ya ja subhanal malikil kudus. ku duba yadda sahabbai suke siffanta mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah <clears throat> hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 1732 mu ci gaba yace wali abi daud a riwaya ta al-imam abu daud kitabu salati babu ma yaqra'u fil witri wa tirmidhi da kuma al-imam tirmidhi kitabu salati abwabul witri yace nahawu an samu makamancin hadisin ubay bin ka'ab amma riwayar fa an aisha hadisin irin na ubay bin ka'ab amma riwayar aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam tace radiyallahu anha wa fihi labarin ita aisha abinda ta bayar shine kullu eh, kullu suratin fi raka'atin kowace sura tana da raka'a guda ko kowace sura tana da raka'a guda a riwaya ta aisha Allah ya kara mata yarda kowace sura cikin surorin nan guda uku tana da raka'a guda wa fil akhira a raka'a ta karshe fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini da wato falaki da nasi suna al mu'awwizataini surorin da ake neman tsari da su rawahu an-nasa'i fi kitabi salati eh, littafin eh, hadisin Aisha ya zo a sunanun nasa'i amma ibnu Hajar ibnu Hajar bai kawo yanda hadisin ya zo a sunan nasa'i ba yanda hadisin ya zo an abdulaziz bin juraij abdulaziz bin juraij ya ce sa'alna aisha mun tambayi aisha bi in sha'in kana yutiru rasulullah da menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallan wikirinsa qala tace kana ya qara'u fil ula a raka'an farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya a raka'a ta biyu ya karanta qul ya ayyuhal kafirun wafi salisa a raka'a ta uku ya karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwizatai yanda hadisin yazo nan kaga ibn hajar sai ya kawo shi riwaya bil ma'ana bai kawo nassin hadisin ya yazo a sunan nasa'i ba hadisin yana sahihu sunan sittin da biyu saboda haka ya samu siffa kashi biyu yanda zaka karanta waɗannan surorin a hadisin ubay ka'ab yana nuna cewa raka'an ƙarshe zaka hada sabbi kuliya da kulhuwa kadai a raka'an karshe hadisin aisha yana karantar da mu raka'o'i uku na karshe raka'a abin nan na farko za a karanta sabbi hisma rabbikal a'la na biyu kuliya ayyuhal kafirun na uku kulhu wallahu ahad ga wanda ya hada sa da wanda ma ya yi shaf'i da witin, kaga an rarraba surorin tsakanin raka'o'i saboda haka in ka ɗauki hadisin ubayyu bin ka'ab ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin hadisin ya inganta yana sahihu sunan nasa'i hadisin ya 1732 in ka ɗauki siffan yanda aisha ta bada labari nan ma ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 462 yace wa an abi sa'idin al-khudri mukarasa an karbo hadisi daga abu sa'idin khudri Allah ya kara masa yarda anna anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace awtiru qabla an tusbihu ku yi wuciri kafin ku yi asuba kai asubahi ya riske ku wato ku yi wuciri kafin asubahi ya riske ku qabla an tusbihu hadisin yana sahihu muslim yace rawahu muslim hadisin 754 yana nuna cewa ana yin witiri kamar yadda Aisha ta faɗa a ƙarshen dare a lokacin sahur kafin asubahi ya ceto wal ibn hibban riwaya ta al-imam ibn hibban hadisin abu sa'id al-khudri har yanzu man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu wanda asubahi ya riske shi bai yi witiri ba to babu witiri gare shi wanda asubahi ya riske shi bai yi witiri ba to babu witiri gare shi da gangan mutum ya zauna har asuba ya keto bai wuturi ba ba zai rama ba to sai hukunci na karshe shine waye yake iya rama wuturi har yanzu sai kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace wa anhu yani an Abi Sa'id al-Khudri kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man nama anil wuturi wanda barci ya hana shi yin wuturi aw nasiyahu ko ya manta wuturi kun ga akwai bambanci tsakaninsa da na baya akwai bambanci tsakanin wannan magana da kuma magana ta baya wancan man adraka subha walam yutir man adraka subha walam yutir fala witr lahu da gangan mutum yake yin witri har asuba yake to ba zai yi ba wannan kuma fa bacci ya hana ka yin witri aw nasiyahu ko ya manta annabi sallallahu alaihi wasallam yake fal yusalli idza asbaha aw zakara sai ya sallaci witrin idan asubahi yake to ko kuma idan ya tuna ai idan gari ya waye shine idza asbaha rawahu al-khamsa illa an-nasa'i malamai biyar suka ruwaito shi in banda al-imam an-nasa'i hadisin yana sahihul jami' al saghir hadisi na 6562 saboda haka sa aka samu malamai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke cewa idan makara ce ta hana ka yin witiri bacci ya dauke ka baka iya yi ba babu laifi ko da alfijir ya ke to za ka yi daga cikinsu akwai abdullahi bin guda abdullahi bin abbas ubada bin samit in ka duba sahihu in ka duba sunan nasa'i da kuma muwatta ta al-imam malik duk sun ruwaito bayaninsu saboda wannan hadisi wanda bacci ya hana shi wikiri ko ya manta witiri manzon Allah ya ce fal asbaha aw zakara bin baz rahimahullah yana cewa yana daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu man fatahu alwitr shuri'a lahu an yusalli a'datahu min an-nahari idan ka saba yin wata nafila da daddare misali raka'a biyar ya zama bacci ya dauke ka baka samu damar yi ba har alfijir yake to to mafi dacewa shine ka kyale sai rana ta fito sai kai sallah raka'a hudu ba raka'a biyar zaka yi ba me yasa ba zaka yi raka'a biyar ba saboda tuntuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar magariba ita ce wutirin rana idan ka rama wucirin dare da rana sallar rana ta samu wuciri kashi biyu saboda haka ba a rama wuciri in ka duba fatawa bin baz mujallaji na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da biyar da fatawa ta ibn al-usaimin mujallaji na sha hudu shafi na ɗari da goma sha hudu wa an jabir kala an karbo hadisi daga jabir ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce man khafa Allah ya kuma min akhiril layl wanda ya ji tsoro ba zai tashi ba a ƙarshen dare fal yutir awwalahu to yi wutiri a farkon dare wa man tami'a an yaquma akhirahu wanda ke kwadayin zai iya tashi a ƙarshen dare fal yutir akhiral to ya bari yayi wutirin a ƙarshen dare shi fi dacewa fa inna salata akhiril layli mashhudatun saboda sallar da aka yi a ƙarshen dare tana samun halartar mala'ikun Allah kaga manzo Allah ya tabbatar mana wutirinka a ƙarshen dare fi dacewa amma fa ga wanda zai iya tashi yayi wutirin wa zalika afdal wannan shehi dacewa rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisi na karshe wa an ibnu umar radiyallahu anhu ma an karbo hadisi daga abdullah ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace idza tala al-fajr idan al-fajr yake to faqad zahaba kullu salati al-layli wal watr to duka sallar dare ta tafi kenan har ma wuce fa autiru qabla tulu'il fajr don haka ku yi wutiri kafin alfijir ya keto rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi al-imam tirmidhi yace wa huwa qawlu ghairi wahidin min ahli al-ilm wannan ita ce fahimtar da akasarin malamai suka tsaya a kanta al-imam shafi'i al-imam ahmad bin hanbal da sauransu wannan ita ce fahimtar su la yarawna al-witra ba'da salati subhi bacci ya hana ka witri da gangan ka yin wutiri har alfijir ya ceto to ba za ka yi ba sai dai ka bari idan rana ta fito ka rama na fitulun da ka saba saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta wata tambaya yana cewa mutum ne ya saki matarsa amma kafin ta gama idda sai Allah ya masa cikawa mutum ya saki matarsa kafin ta gama idda sai Allah ya yi masa rasuwa shin za ta yi masa takaba ko za ta ci gaba da idda shin ko za ta ci gadonsa babu shakka duk za ta yi za ta yi takaba kuma za ta ci gado amma sharaɗi idan ya kasance rabuwan nasu rabuwa ne wanda za a iya gyara auren shine kamar misali rabuwa saki na farko ko saki na biyu kaga za a iya gyara aure to idan ya zama mace an sake ta saki na farko tana cikin idda sai mijin ya rasu ko da a ce saura kwana ɗaya ne ta gama idda idan mijin ya rasu kwanakin da ta yi na idda sun rushe don haka za ta fara ta kaba kuma za ta yi gadon wannan mijin nata sakin farko saki na biyu amma idan sakin idan rabuwansu <clears throat> rabuwa ne ba'i ne bai nuna tukubara wanda ba a iya gyara shi akwai rabuwan da ba a gyara shi rabuwan da ba a gyarawa shine rabuwa ta li'ali kamar misali an yi tsinuwa tsakanin miji da matarsa yana zarginta da zina ko tana zarginsa ya zama dai an samu tsinuwa tsakanin su aure yana mutuwa wannan ko da a ce bayan an gama li'anin mijin ya mutu ba za ta gaje shi ba da kuma wanda ya rabu da matarsa ta hanyar kul'u ta ba shi wani abu saboda ya rabu da ita idan ya zama an samu kul'u tsakanin ma'aura to babu yadda za a mai da auren a gyara shi bai yiwuwa a gyara auren sai dai a sake wani sabo saboda haka inda za ta rasu a nan ba zai inda zai rasu ba za ta gaje shi ba ko ita in ta rasu shi ba zai gaje ta ba sannan kuma idan mutum ya saki matarsa saki na uku ya zama saki ne na uku saki na uku babu gyara saboda haka shi ma idan tana cikin idda mijin ya rasu ba za ta yi gadon sa wannan duka mai littafin sahihu fiqh sunna yayi magana akai in ka duba juzu'i na uku shafi na 329 wato matan da take canza idda ya koma ta kaba ita ce matar da aka rabu da ita saki na farko ko saki na biyu saboda wannan saki shi ne wanda ake iya gyara auren to ita ce wacce za ta koma ga ta kaba sannan kuma za ta yi gado ga wannan miji amma idan ta riga ta gama misali dan ko jiya akwai wacce ta yi min wannan tambaya mijinta ya rabu da ita tana gama tana gama iddawa shagari ya rasu to sai wasu malamai na unguwanta suka ce akwai alama fa zaki